hakika ba za mu zira ido muna kallon 'yan ta'adda kamar masu garkuwa da mutane 'yan fashi da makami da makamantansu suna abin da suka ga dama a cikin wannan jihar tamu mai albarka ba dole ne mu ɗau mataki assalamu alaikum barka madauraka suna na alinuhu kuma ni jarumi ne a cikin fim ɗin mai suna barazana na kuma yi rol ɗin wato gwamna gwamnan jihar da duk abubuwan da suke faru a cikin fim ɗin suka faru ni ne gwamnan jihar ina muku albishirin cewa wannan fim din da kuka daɗe kuna ganin tallansa mai suna barazana zai zo film house cinema ran 23 ga watan august 2019 kuma za ku iya samun shi online daga wannan ranar a haske 247